shin wannan mining din nan za mu kira shi kasuwanci ko ijara ko kyauta bari mu fara shin kasuwanci ne ina nufin wai saye da sayarwa ne Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tawun mai albarka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 Lakin din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Da yadda ka sa dukiyanka a inda yake akwai kasa da akwai caca ba. Wannan ka'ida na baka. a forex ne a luna ne a busuna ne sulada ne ko ma ne suna sun fi ɗari kace kace suna na yau ana ta fitowa da su haka ya tara ya tara ka sa dukiyanka inda yake da hatsari karka yadda wannan dan rashi da ya mutu din nan mai kamfanin rashi da ya mutu ai kun sani mutane nawa ya cuta da dukiyar mutane ne ya tafi wai ka bada kuɗi amma kasuwanci ba ka ganin mutum ba ka san inda zaka je ka same shi ba haka kawai a iska ka sa kuɗinka to yanzu ya mutu da biliyoyi a mutane wasu ba sai sun yi kamfani sai su rufe ba za ka sake jin labarinsu ba in za ka yi ƙara baka sai ina za ka yi karar su ba in za ka neme su baka sai ina ka same su ba musulmi ba wawa ba ne musulmi yana da wayo ba musulunci ba wawan addini ba ne yana da hikima yasa musulunci ya hana ka sa ka abin da yake da hatsari a ciki ko ko akwai mukhatara a ciki musulunci bai da wannan ba yawa wannan na baka umuman ne ka san inda za ka sa dukiyanka to mu dawo kan matsalar mu a gurguje at-ta'dil wato mining abin tambaya anan, nan ku nake so ku amsa ko masu sauraro na in Allah sa kun sani kuma ya kamata ce kun sani tambaya ce mai sauki it's a simple a simple question shin wannan mining din nan za mu kira shi kasuwanci ko ijara ko kyauta bari mu fara shin kasuwanci ne ina nufin wai saye da sayarwa ne me yasa bai zama saye da sayarwa ba bai cika sharuɗa ba domin na farko a shari'a saye da sayarwa daga cikin rukuninsa akwai ne me saye me sayarwa kuma dole su san juna wanda kai ciniki da shi ka san waye sannan kuma ka san Ah, Almakudu alaihi abin da kula ciniki menene shi ka san me da kula cinikin a kansa gida ne gona ne mota ne dabba ne wani kaya ne dole ka san shi kai ka sani me sai me sayar maka ya sani sannan kuɗin a san kuɗin wani irin kuɗi ne da adadinsu da siffarsu cinikin nan an yi da kuɗin najeriya ne da naira ne da dola ne da euro ne da sefa da dole a shari'a sai an san wannan kuma san adadin kuɗin amount ɗin mablag ɗin nawa ne miliyan guda ne miliyan ɗari ne naira ɗaya ne naira sai an sani sannan kuma du wani abu da kullu cinikin a kansa shari'a ta yadda a mallake shi da akwai abin da shari'a ba ta yadda a mallaka ba to abin da shari'a ba ta yadda a mallaka ba haramun ne a kullu ciniki a kai kuma du daga ciki zaka iya bayar zaka iya miƙa wan ka sayar abu shi wanda ka sayar masa zai iya karba a lokacin da kullu cinikin don wannan dai zo haramcin albay'u ma laysa indaka ka sai da abin da baka da shi haramun ne in dai ba bai'u salmi ba shi muke magana ba ba bai'u salam muke magana ba ka sai da abin da baka da shi a hannunka haramun ne sai kana da shi ka mallake shi naka ne zaka iya miƙawa wanda ya zai iya karɓa saboda gudun rikici sannan abin kuma a samu intifa'il jihala kada ya zanto abin majhuli a ce ba san shi ba dole sai an san shi ba da dami masaka mayin da ake yanzu a waya ba da ka ce masa ciniki ne duk haukanka ka zan ba sai da sayarwa ba ne in kuma ka sani da wa kake cinikin kuma me ka saya me ka saya nawa kuma ka saya gaya mana to kaga ba ciniki ba ne to sai mu zo ijara shin ijara ne ka yi aiki a biya ka shi ma ijara da kan ijara ijara kamar yadda ciniki yake da sharuɗa ita ma tana da shi ijara dole a samu mutane biyu da wanda zai baka aikin da kai da za ka yi aikin kuma dole a san aikin da za a yi maka in kai da ka yi dole ka san aiki din rijiya ne da ka tona ya zurfinta nawa za a baka in wani aiki da baka na gadi wata wata ne kwana ne yini ne shekara ne nawa za a baka nawa za a baka dole sai an san wannan dole sai an san wannan ba za ka zo kawai ka yi wa mutum aiki ba ka san nawa da ya baka ba shi bai san nawa da ya baka ba ba san adadin aikin ba ba san yawansa ba su sai an sani don sanin siffan aikin da adadinsa da yanayinsa shaidansa idan ɗaya ya mutu magadansa su zo su gada aikin in na ƙarisawa ne su ƙarisa amma abu ya zama jahuli kenan mun yadda mining ba ijara ba ne ko ijara ne ah, in ijara ne ga yamin da wa kuka kulla kuma na wata nawa ne na kwana nawa ne na awa nawa ne kuma ko in awa ne ko wani awa ɗaya nawa da baka kuma aikin me kake yi ya kamata a san aikin da kake tabe waya shine aikin kuma dole abin da za a kulla ɗin shi kansa a samu akwai manfa'a zai yi amfani gare ka ga shi wanda ya baka yanzu na baka gadin gidana ko gadin ma'aikata na ni na amfana ka tsare min dukiya kuma kai ka amfana na biya ka ba shine bane na baka hayar mota ta ni na amfana kudin da ka bani kai ka amfana da motar da na baka to dole ijara ko aikin karfi ko ijara sai an san ai akwai amfani tukunna an san amfanin da da a samu tsakanin ne mutane biyu da su kulla da sai an sani to wannan mining da ake a waya me amfanin sa eh to kai ka ce da ai turo maka kuɗi haka ne kana da tabbas za a turo maka duk wanda yana ake bashi kuɗin kana da tabbas za a turo maka kuɗin idan miliyan biyar miliyan goma suka yi ko miliyan ishirin kana ji mutane nawa suka samu kai ka san kana cikin wadda samu yanzu daga fara abun nan zuwa yan sati nan ka san miliyan nawa suka suka suka kawo kai ka san miliyan suka kawo kai kuma kuɗin da kake kashewa kake sayan data data nan wurin wa yake tafiya ne wai datan da kake ai ai data kake saya kake sakawa wayanka wurin wa yake tafiya kuɗin wurin muna tambayan ka wurin wa yake tafiya wa yake amfana da wannan datan wai wurin wa yake tafiya datan ba ya bata lokacin ma da kake ba mu zo kan bata lokaci ba wai datan da kake sakawa ko na naira ɗari ɗaya ko na ɗari biyu ko na ɗari uku ko na ɗari biyar wurin wa yake tafiya yanzu misali ni a ce na buɗe wani kamfani sai na fito da wasu abubuwa misali abubuwan da na fito da shi zan ce kowa wanda yake buƙatar wannan abu ya ban naira dubu ɗaya ko ya ban ɗari biyar ban kuma ƙayyade adadin su ba na dai tallata amfaninsa ban ƙayyade adadi ba kana ji idan aka samu mutum miliyan ɗaya kowa ya bada dubu ɗaya ɗaya miliyan nawa aka samu miliyan nawa aka samu kowa bai bada dubu ɗaya mutum miliyan ɗaya kowa dubu ɗaya eh miliyan ɗaya ko to cikin miliyan dala to cikin miliyan a ɗauka miliyan ɗaya cikin miliyan ɗin nan sai na yi canki canki a cikin waɗanda suka sa miliyan ɗaya ɗin nan na yi canki canki mutane hamsin sai na ba su dubu ɗari biyar na ba su dubu ɗari biyar ni na rike miliyan guda cikin miliyan biyar na ba da ba dubu ɗari biyar ba ɗari biyar tana wuri na ba asara ne ko riba da ci ba riba na ci ba to mai hankali ya gane ko datan da ake ake kake kashewa su suna amfana kuma za su taɓa turo maka wani abu sai a riban da suka samu da kai in kai kana ganin kyauta ne ake baka to ya tara to baba ma wani ma duba shine ma illan ba ma mu mu a matsayin mu na musulmi lokaci yana da tsada a wurin mu lokaci yana da menene sai sa Allah da manzonsa suka dinga magana kan lokaci lokaci kai tashin kiyama ma ai lokaci ne ba ba lokaci bane zaman duniya shin kansa menene lokaci ne kai kwanakin ma da aka ɗiba maka lokaci ne kuma kullum kana cin su sai za mu lalace idan mutum ya mutu za a masa tambaya tashi kiyama rayuwanka da aka baka lokacin da aka baka a cikin ne ka kare shi sai an tambayi kowa a cikin ne ka kare rayuwanka a da'a ma Allah ko a shiririta da hayaniya sai ka yi ka bayani in dukiya aka baka sai an tambaye kai da ka kashe ta to abinda muke tambaya yanzu muna ganin matasa maza da mata yanzu yadda suke sa lokaci suna ta taɓe taɓe taɓe taɓe taɓe taɓe taɓe cif cif cif cif cif cif cif cif cif cif suna ta yi da ka ga mutum ma kai ka san ba nutsuwa tare da shi mai hankali ma ba zai haka ba lokacin da suke abun nan ba sa sauraron komai ko magana kai musu hankalinsu yana kan waya ɗin nan lokacin mai kiran sallah ma ya zo ba shi ne damuwansu ba shi kansa wanda ya shagalta da wannan abu ya sa da Qur'ani za ta kasance Qur'ani za ta rabu ko za ta karu zikirinsa ambaton Allah subhanallah walhamdulillah Allah zai karu ko zai ragu ma yana yi to kaga karatun Qur'ani ka zai samu naqasu ka zai samu naqasu damuwa da addinin ka zuwa masallaci zai iya samu na kasuwance duka ba to mu dawo makarantu ai abin akalla dai wadda suka ɗan data ne adolescent ko wadda suka kai baligai wadda akalla dai suna secondary school za su je university dala idan wannan bayanin din ne ya ci gaba ya kuma makarantu ba za su kasance ne da university din ba secondary school din mu wajen ilimi in dai wannan abu da muka aka ɗauko shi haba haba din nan da duk matasan mu suka koma hankalin su don maza da mata Allah ya magana education din mu da university mu secondary school din mu ya da su kasance ya da su kasance nan fa ina faɗan bulabasat sa ne ba ina zo na ce maka kai tsaye haramun bane a ba mu je nan ba tukuna ina ina magana da mai hankali ne ina magana da mai hankali shin gwamnatin ƙasan kuma ta yarda da wannan abin da kake yi a hukumance ta yarda ta yarda da abin da kake ga illoli kun san satan waya ya karu a kwanakin nan satan waya dama ana satan waya to yanzu yara suke so su yi mayinin ne ba su da kudin sayan babban waya illahi allazi la ilaha akwai report akwai report na shiga gidajen mutane ana kwatan waya akwai yaran ma suke sace kuɗin ubansu a shaguna akwai yaran suke daukan ajiyar ubansu ma su babban waya don su yi maye ne ga an fa mu da yaƙi ko ana so a ci mu da yaƙi ana so a ci mu da yaƙi Allah ana so a ci mu da yaƙi kuma shin samun kuɗi ta wannan dan Allah kuna gaba da kashe mutum zuciya ba ya hada kai wata sana'a ba kashe zuciya ba wanda ake so mutum musulmi ce yana da future na gaba ya zama wani abu kuna ga mai mayane din zai zama wani abu zuwa gaba wanda ya mai da hankali zai zama wani abu zai zama wani abu akwai wanda bai yana mayani ne aka ce babansa yana kiransa ya ce sai ya je wani point tukuna ya je amma jureji aka yi da mahaifiyarsa kawai na fila yake bai ta zo ta yi masa magana bai saurare ta ba ibada ba yake bai Allah ya kama shi amma ga wani yana mayani uwarsa ta kira shi ya ce sai ya samu wasu point ya je kan abin da tukuna babansa ke haba kuma da wani musulmi masu hankali shin duk abin da aka taho mana shi daga waje sai mu karba ba mun ce ba mun ci a haramu bane tukuna ina magana ne fa da kan faɗa da masu hankali to shin wani abu ma to mun ga ba kasuwanci bane ba ijara bane to mun zo kyauta ta ita ma tana da sharuɗa na farko a samu alwahid a samu abin almuhib da almuhab a hadisi ba da kyauta da mai karɓan kyauta da abin da za a ba da kyautan sana abu da za a bada kyauta din nan ya zanto za a iya miƙa shi za a iya karɓa kuma ya zama halal ne to mun ji kai ne wa ne baka kyauta gaya mana sunansa wa ne baka kyauta kuma kai zuciyanka ta mutu yanzu kyauta kake so a baka wato kai musulmi ne zuciyarka ta mutu kyauta kake so a baka baka yi kasuwanci ba baka yi noma ba baka yi kodugo ba shi kenan kawai ka shi kenan da kiburiya baka to shi mai baka nan kan wani kuɗi baka ne kai na samu wannan kuɗin wanda wanda baka in eh, mu dauka kyauta ne ya baka kyauta ina samu kuma me me yasa ya baka kyautar ka san kyauta dai ana yin ta da sababi duk kyauta an kaga akwai sababi me yasa ya baka wannan kyautar me dalilin ta kamar yadda sadaka ai kyauta ma tana so, me sababin kyautar da aka baka a matsayinka na musulmi bai yiwa ma da ya tura ma kudin tayi ma ba musulmi bane ta yi ma alwala wani bara ya raba ka da kai da shi to me yasa ya turo maka wannan kuɗin yanzu nan mu bauchi population ɗin mu miliyan nawa ne wanda suke mining miliyan nawa ne yanzu ka san adadin kowa suka kashe data a kai Allah yana ba da shawara wa matasanmu in za ku yi abubuwa ku tambayi malamai Allah ku tambayi malamai ka je ka shiga abin da zai zama hatsari gare ka hatsari ga rayuwanka hatsari ga ƴan uwanka hatsari ga ƙasanka hatsari ga lafiyanka ma kai kanka saboda neman abun duniya kasuwanci halal ne eh karban kyautan wanda ba musulmi ba halal ne ba ce ka karbi bai wurin ya ba kyauta karkarba ba ce karkarba ba amma ya kamata ka san me yasa ya baka kyautar nan yasa ya baka kyautar nan soyayya ce me yasa ya baka kyautar me yasa baka kyauta yau ba ne akwai tambayar da kai musu wallahi bare ya baka amsa ba kawai kan ka tambaye ce a ah, naga ana yi ne naga wani ya samu ni ma ban je samu to shikenan wani ya samu kai ma ka je ka samu shikenan idan shi da ya samu hanyar da ya samu bata halatta ba kai ma eh. wallahi mu ji tsoron Allah musamman iyaye ina kira ga iyaye iyaye ku lura da 'ya'yanku Kusan me suke yi lokacin da na yi tafiyan nan koi kuɗi da na gani a kawon ɗin yaro na nake tambayan sai na ka samu cewa ya irin wani abin da suke tattabawa ne aka turo masa to kun daji jawabin da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen shi gane da mining me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararra wanda da zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku mun gode sauran mu da kai